Da yake magana a wani taron manema labarai a nan Accra, ministan labarai Kujo Kurma ya ce hadarin kasar Ghana ya dada karuwa a dalilin bude iyakokinta na iska da waɗannan ƙasashe. Ya ce, The government of Ghana has taken note of a new wave of coronavirus infections. Gwamnatin Ghana na lura da sake bullan cutar coronavirus a wasu sashi na duniya musamman Turai, Amurka da Asiya. kasashe a wasu sashe na turan sun samu sake ɓallon cutar covid-19 bayan tarinsu sun yi nasarar kawo saukin sauƙin ta 'yan watanni da sun ka gabata masana kimiyya kuma sun ba da rahoton cewa kasashe kamar faransa ingila spaniya poland da netherlands yanzu haka na fama da abin da suka kira zagaye na biyu na mafi tsanani da ban tsoro na cutar kuma sun soma ɗaukan matakan kawar da ita gwamnatin ghana ta gano cewa a wannan lokaci an buɗe iyakokinmu na sama wa jiragen wasu kasashen nan abin da ke ƙara tsananta hadarin da muke ciki na kan haka yasa gwamnatin ghana za ta koma ga tsatsauran wa ƙa'idodi da aka gindaya wa jiragen da ke shigowa kasar makonni biyu da sun ka wuce da an ka buɗe tashan jiragen saman za a gudanar da wannan tsatsauran sa ido kuma za a ci gaba da yin gwajin sau biyu da ake yi yadda za a tabbatar hadarin da ke akwai a turai an kau da kawo mana su. At Daidai wannan lokaci za mu ci gaba da tabbatar da ci gaba da ake samu a nan kasar wadda shine zai bari a san ko Ghana za ta amince da haramci ko matakan tafiye-tafiye na waɗannan ƙasashe sai dai a ganin dr maryam na asibitin koyarwa na kwallebu inda gwamnati ya fi kamata ta tsananta ne bin ƙa'idodi a nan gida tana mai jaddada abin da shi ne ya fi kamata a yi a samu dacewa. kafin ma abu da borders from statistics ya nuna cewa um, transmission nan from local transmission nan na da higher as compared to waɗanda suka kawo cutar suka fito da shi from Europe, US uh, other countries. Isa kulle bodan ko a eh, bude bodan other country ban yi ra'ayi da government kamar wannan nan ya affect mu ma don ka duba statistics nan from person to person da ba su yi tafiya ma sun je wani garin nan was higher than waɗanda suka kawo cutar nan from an other country. Isa if anything ma ya kamata Mumu identify protocols in muka put in place Nanga within the country, wearing of face masks, washing hands, using sanitizers and all that. Instead of focus count borders in the one even though yes, eventually yeah have an effect on the total number of active cases in them, but local to local transmission is still on the rise. Ridwanullah Mukhtar Abbas, Sashin Hausa na America, Accra, Ghana.